wanda babban malamin mu a shigar da sani umar rijiyar lemo babban malami a sashi nazarin harkokin shari'a na wato na jami'ar bayero da ke nan kano ya kan amsa tambayoyin naku to a yau wani rana ta asabar sha shida ga watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai daidai da ashirin da biyar ga watan zulhijja hijira ta dubu ɗaya da ɗari uku talatin da takwas sai muna tare da malam kuma kafin mu kai ga haɗa ku da malam domin yin shimfiɗa za mu ƙara tana masu haro hanyoyin da ake bi wajen aiko da waɗannan tambayoyi akwai rubutaccen sako ta lambar waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku wato sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku akwai kuma sufuri bakwai sufuri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sufuri bakwai sufuri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sufuri bakwai sufuri uku shida sufuli hudu daya hudu biyar biyar wato sufuli bakwai sufuli uku shida sufuli hudu daya hudu biyar biyar akwai kuma adireshin nan na fatu rahma a gmail.com amma idan masu aro mu ne wa aka maka lau barka zuwa suna na fiya haya wanda shi da allah a yau zan jagoranci gabatar da shirin yanzu kuma za mu koma ga dakta domin jin shi da za a yi mana alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yin uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh annabi yusuf alaihi salam yana daga cikin annabawa waɗanda allah subhanahu wata'ala ya sa suka shiga cikin jarraba kuma daga ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala ya basu nasara ya ɗaukaka su a dalilin wannan jarraba ya samu wato jarraba iri-iri tun daga ta 'yan uwansa waɗanda suka yi ƙoƙarin su batar da shi su ma suka ba da shawara a kashe shi daga baya suka yi canza shawara cewa su batar da shi ya zama rijiya da ƙarshe ya zama bauta ya zo kuma ya zama a kurkuku daga kurkuku kuma ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan masu rike da madafan mulki a cikin kasar masar allah subhanahu wata'ala ya bashi annabci ya bashi mulki annabi yusuf alaihissalam bayan yan uwansa sun yi ta zuwa wajensa neman taimako lokacin da basu san ko da wasu ke mu'amala ba shi dai ya gane cewa yan uwansa ne waɗanda suka yi masa abinda suka yi masa a baya yanzu sun zo cikin masu neman taimako a wajensa musamman kayan abinci saboda fari da aka shiga a wannan yankin to bayan da ya kai lokacin da zai bayyana kansa kuma bayyana musu cewa shine annabi yusuf alayhi salam ana yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yasbir wa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin yake ce musu ni ne yusuf kuma wannan dan uwana ne Allah subhanahu wata'ala yayi mana baiwa ya yi mana baiwa ta yadda ya haɗa mu ya sake haɗa mu bayan doguwar rabuwa da aka yi sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba shi mulki ya ba shi annabci cewa innahu ya taƙi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u jiran al ne domin haka al'adar Allah ta gudana sunar Allah ta gudana dukkan wanda zai ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa ta hanyar aikata umarninsa da barin haninsa kuma ya yi haƙuri ya yi juriya ya mai da al'amarinsa ga Allah to wani yana daga cikin kyautatawa kuma Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa to shine a lokacin yan uwan nasa suka nuna nadamar su ce tallahi laqad atharaka alaina wa in kunna la khati'in ce wallahi Allah ya fifita ka a kanmu, kuma mu lalle mun tabbata masu laifi to a dai wannan lokacin annabi yusuf alaihissalam yana da damar ya dauki fansa ko ya nuna fushinsa ko ya ramuwar gayya akan abin da ya faru gare shi da ɗan uwansa kama zuciyar annabawa kuma da zuciyar waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kinsa imani da hikima a cikinsu daban take da sauran zukata sauraka annabi yusuf alaihissalam bai yi tunanin ɗaukan fansa ba bai ma tsaya ya yi ta faɗan abin da suka yi masa a baya ba kawai ce musu ya yi hal'alimtun ma fa'altun bi yusuf wa akhi iz tun jahilu? da wannan ya buɗe musu kun san abin da kuka yi wa yusuf da ɗan uwansa yayin da kuke ba ku san abin da kuke ciki ba wato bayan ya faɗi laifinsu ma sai da ya ba su uzuri cewa sun yi abin cikin jahilci wanda aka ce ya abu cikin jahilci to ana ba shi ne wato da ya san munin abin da yake yi ko da ya san karshen akibar abin da yake yi da bai yi ba haka ya faɗi hal alimtum ba fa'altum bi yusuf wa akhi idan antum jahilun kun san ko abin da kuka yi wa musuhu ko kuma hakika kun san idan hal bi ma'ana qad hakika kun san abin da kuka yi wa da dan uwansa yayin da kuke ciki cikin jahilci to shine suka tabbatar to a lokacin yake ce musu la tasriba alaikum la tasiba alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin cewa babu zargi akan ku a yau Allah zai gafarta muku kuma shine wanda yake mafi jinkan masu kai to abin darasin da zamu dauka anan shine wato yafiya ko kawar da kai na shugaba duk wanda Allah subhanahu wataala ya danka wa al'amarin al'umma a hannunsa ya bashi tafiyar da ragaban al'umma a hannunsa to yana da kyau ya nesantar da zuciyar shi daga ramuwa akan wani abu da za a yi masa domin a wannan lokacin yana tsaye ne cikin al'amarin da yake tsaye a kansa na al'umma don Allah wato ba wai don kansa yake yin yake rayuwa ba a daidai lokacin yana rayuwa ne don Allah saboda al'amarin al'umma da Allah subhanahu wataala ya danka a hannunsa sauraka kada ya ya fifita abinda ya shafi maslaharsa shi kansa idan an yi masa wani abu shi ya tsaya ramuwa yayin da zai tsaya ramuwa to babu shakka zai shagala da ramuwa da daukan fansa akan abin da yake na ayyuka ko abin da yake na maslaha ga al'umma maimakon ya tsayaye wa al'umma aiki ko ya yi abin da zai kawo daidaito cikin al'umma sai ya shagala da neman hakkin sa cewa abu kaza an yi masa ba daidai ba kowa ne ya masa ba daidai ba mutumin da yake tsaye da al'amarin al'umma dole ne za a yi ta yin wasu abubuwa gare shi za a gaya masa ba daidai ba za a yi masa bakar magana za a yi masa yarfe za a yi masa kage saboda yawayawancin mutane jahilai ne yawayawancin mutane zalimai ne ba masu kirki ba ba masu hankali su suke da yawa cikin al'umma ba mutanen kirki da da masu hankali su ne kadai a cikin kadan a cikin kowace al'umma cikin kowace al'umma haka Allah subhanahu wataala ya ta nuna wa a cikin al'kur'ani wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa khusu yace in ka bi mafi yawancin waɗanda suke doron ƙasa za su batar da kai da kan hanyar Allah ba komai suke bi ba sai zato kuma ba komai suke fada ba sai shaci haka hakanan Allah subhanahu wata'ala ya ce yake cewa lokacin da iblis yake gaya wa Allah subhanahu wata'ala cewa la tajidu aktsarahum shakiri ba za ka samu yawa yawancin masu wato mutane masu godiya ne gare ka ba Allah ya gaskata wannan maganar tashi cewa kalilu min ibadiyash shakur yan kaɗan ne masu godiya daga cikin bayina haka kalilan ma tu'minun kalilan ma zakkaru duk yana na cikin alƙur'ani waɗanda suke suke nuna cewa yawa yawancin mutane su ne waɗanda ba za su kasance akan tafarki wanda yake na daidai ba to idan aka ce shugaba yana kan al'amarin shugabanci na al'umma to babu shakka mutane da yawa za su yi ta maganganu a kansa wasu da gaskiya wasu kuma ba gaskiya to idan ya kasance duk abin da za a yi masa na haƙƙinsa da ya shafi haƙƙinsa zai zage ya ce sai ya rama to zai gaba ɗaya zai shagaltar da lokacinsa a wajen ɗaukan fansa a wajen neman ramuwar gayya sannan abin da ya kamata dukkan wani shugaba musulmi mumini na al'umma ya kamata ya sani ya sani cewa shi a cikin wannan matsayi akan wannan matsayi da yake kamar ya sayar da kansa ne ga Allah subhanahu wataala to wanda ya sayar da kansa ga Allah subhanahu wataala bai kamata kuma ya dawo yana neman wa kansa fansa ba wato yana daukar wa kansa fansa ko yana yi wa yana cewa sai ya nemo wa kansa haƙƙinsa in yi haka to ya nuna cewa cewa yana rayuwa ne da nafsi lalillah don kansa yake rayuwa ba don Allah ba komai ya bar shi ga Allah shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sautari za a zo a faɗa masa bakar magana za a zo a koyar da zama cikular sama cikin sahabbansa amma babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba daukan wato fansa ko ya ce zai yi ramuwa annabi bai taba yi ba amma wasu suka yunkuro da niyyar za su za su dau wani mataki annabi yana hana su annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rabo an ce rabon da ya bai adalci ba an ce eh, ka kai mana adalci wato rabon da kai ba kai adalci ba ya yi rabo an ce hazihi qismatun da urida biha wajhullah wannan rabon da kai ba kai shi dan Allah ba wannan rabon da kai babu Allah a ciki annabi ne ake gaya masa irin waɗannan maganganu to duk irin waɗannan ya ji su an yi a gabansa an yi an zo an sanar da shi abin da ake faɗa su zurkuwai sira su abdullahi ibn ubayy ibn saluli babu abin da ba faɗa ba game da annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ɗaukan wani mataki na ramuwa a kansu ba akwai al'arab jufatul arab wato irin jahilan ƙauyawa da suke shigowa wasu su zo akwai wanda ya zo cikwalar annabi sallallahu alaihi wasallam tsakiyar sahabbansa ya ce a bashi daga dukiyar Allah domin ba dukiyar laisa min malika wala min mali abik ba taka bace ba ta babanka bace abai suka yi wuce akan annabi ce ku sake shi ai gaskiya ya faɗa ba ta bace ba ta baba na bace sai a je a ebo a bashi aka aka ebo garken dabbobi aka bashi bai koma yake cewa ya zo wajen ya je wajen annabi sallallahu ya je wanda yake kyauta baya tsoron talauci wannan dalilin ya samu sa duk suka suka musulunci haka yana da kyau shugaba ya bambance tsakanin abin da yake hakkin sa ne aka taba ko wani mutuncinsa aka taba da kuma abin da zai shafi addinin al'umma ko mutuncin al'umma abin da duk ya shafi haƙƙinsa shi ko wani mutuncinsa to ya kawar da kai ya yi haƙuri in ya ce zai shagaltar da kansa akan wannan to abu shakka zai bata lokacinsa ba zai yi wa al'umma abin da ya kamata ba kuma sannan wancan abin da yake ƙoƙarin ya ga ya toshe ba zai toshe shi ba saboda haka zai zama maimakon a fahimci cewa ya sayar da kansa domin Allah subhanahu wataala kamar yanzu da yana rayuwa ne don kansa ba don al'umma ba akwai abin da za a yi ba wai shi aka yi wa ba al'umma aka yi wa ko dai abin da zai cuci al'umma a rayuwarta a rayuwarsu ko abin da zai cuci al'umma a su to anan mutum shugaba zai nuna fushinsa nan ba yana nuna fushi ba ne don karan kansa yana nuna fushi ne don al'ummarsa aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa man kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nafsihi illa an tuntahaka maharimullah ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba daukar wa kansa fansa ba shi ayi masa yace sai ya rama sai dai lokacin da za a keta wato wasu dokoki na ubangiji to a lokacin ne yake nuna tsananin fushinsa sa kaga anan yayin da zamana wani abu ne da ya shafi al'umma ba wai ya shafi kai karan kanka ba to wannan lokacin ne ake so a ga shugaba ya nuna bacin ransa ya kuma dau mataki domin wannan ya shi ya shafi al'umma saboda haka annabi yusuf alaihi salam ya bada wannan misali kasancewarsa shi yanzu shugaba ne mai mulki ne karkashin sa a duk al'umma su kansu yan uwansa sun da a karkashin sa don haka bai ma tsaya ya labarta musu abin da ma suka masa a baya ba mallantana har yi tunanin cewa bari a ɗau wani fansa a kansu to wannan shi ne shine abinda wato wannan darasi daga cikin darussan da suke cikin kisar annabi yusuf alaihi za mu iya ɗauka za kuma mu iya amfani da shi a rayuwar mu Allah ka samu dace tabi amin malam da mu ta farko tana cewa alkur'ani ya yi umarni da a yi sauraro idan ana karanta shi shi ya halatta mutum ya rika bin malamin yana koyon tunda ka ce alkur'ani ya yi umarni a yi sauraro cewa idan ƙuri alkur'ani a sallah yake tambaya ko? na bai ko kuma sauraro haka na kasar a sallah ko kuma a waje to limami ya ce? a cewa idan misali eh, shi tun alkur'ani ya yi umarni da a yi sauraro da aka mm. shi ya halatta mutum ya rika bin malamin yana bai a to in wajen koyo ne ba laifi in wajen koyo ne mutum yana bi don ya koya wannan babu komai daman idan a sallah ne ana cikin sallah liman yana karatu to kai anan kai shiru domin karantawar qur'ani tare da shi liman yana yi to zaka yi kawo rudani a ciki amma in kamar wani ne yana karatu ka sa kaset ɗinsa ko ko ka ji shi a rediyo kake bin sa dan ka rika faɗa daidai da yake faɗa kai ma ka iya wannan babu komai amma in gaban shi ka je ka zauna yana karatu kuma kai yana daga murya kai ma kana daga murya to nan ma ai za a samu rikici ba lalle ne kuma ku daidaita da shi ba to amma idan kaset kasa ko qur'ani kasa ko daga nesa kake jiyo shi yana yi kana bin sa wannan babu wani ba cikin ta sai tambayar Ahmad shi da ke gidan ka wanda yake cewa yaya ake warware sihiri a sunnace a sihiri wani mugun aiki ne da ake hada kai da aljanu wajen yin sa ana hada kai da aljanu wajen yin sa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin suratul baqara واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر haka shaidanu su suke koyar da mutane tsafi kuma mutane suke musu biyayya su yi abin da suke umarta su da shi na kafirci domin wannan sabin ya tabbata to kuma daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya saukar na magance fitinar aljanu shine alkur'ani babu wani abin da zai magance maka fitintinu na aljinu irin alkur'ani babu ma sai alkur'anin shine zai zai maka maganin su nabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa gidan da ake karanta suratul baqara shedanu ba sa iya rayuwa a cikin sa kaga ashe kenan ko mara lafiya ne da shedanu suka addabe shi in za karanta masa suratul baqara to zai samu sauki a cikin suratul baqara akwai ayatul kursi yana daga cikin ayoyin da wanda yake karanta ta shaidan ba zai kusance shi ba ah, sannan akwai din nan guda biyu ko abin nan kula'uzu rabbil falak da kula'uzu rabbin nas wanda Allah subhanahu wata'ala ko jibrilu ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta su lokacin da wani bai yahude labid ibn al ya yi masa sihiri wanda wannan ya zama dalilin karewar wannan sihiri saboda ka alqur'ani dukan shi waraka ne wannan na min ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin saka akwai waraka a cikin alkur'ani duk abin da za ka karanta a cikin alkur'ani magani ne na sihiri tun da ambatan Allah ne duk inda za a ambaci Allah to dan yana juyawa ya tafi a guje ta kiran sallah da muke yi da ikama da muke yi duk suna kore dan da fadar a'udhu billahi wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim to ka ce a'udhu billahi samiul alim shi kansa abinda zai kori dan ne haka duk abin da ya kasance ambatan Allah ne to babu kuma ambatan Allah da yake Qur'ani karanta alkur'ani shine mafi girman zikiri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik haka alkur'ani zikiri ne shine mafi girman zikiri domin maganar Allah ce saboda babu abinda a warware sihiri da shi kamar kamar alkur'ani sannan kuma ya kasance yayin da mutum zai karanta shi ko ake karanta shi a karanta shi da kyakkyawar zuciya ta samu mutumin da yake mutum kirki ne karanta domin a matsayin addu'a ce addu'a kuma ana son ta fito daga zuciyar da take da yaƙini zuciyar da take da imani zuciyar da take da cike da yarda da amincewa da Allah subhanahu wa ta'ala mara sai tambayar da yake cewa ya halatta a bawa wanda ba shi da aure zakar fita kai yi eh, ma bukaci ne yana da bukata ya da aure amma kuma shi yake nemo abin da zai dafa ya ci ba gidansu ake ba shi abinci ba in a gidansa ake ba shi abinci sai ka kai gidan nasu ma in zaune yake shi yake dan nemo abin da zai dafa abincinsa za a ba shi mana dama ya ce aka yi abawa mabukaci wanda yake da bukata musa im ahmad yana cewa dangane da sauran sallah kafadu ake daidaita ko koya yaso ana hada diga-digai ne almanakib wal aqdam ko wal wal wal ki'ab ana hada diga-digai ko idan sawu da kafadu ba wai in yatsu ba wannan shine abin da yazo a cikin hadisin Anas da hadisin Nu'man ibn Bashir a cikin sahihai cewa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna hasahu yace fa naga suna hada tsakanin suna hada kafadun su da kafadu da digan su da digadigai saboda wannan shine abin da ake la'akari da shi wajen hadawa ce hadawa ba wai ana nufin sai sun yi saiti wato sun haɗu da juna kafa wani dogo ne wani gajere kaga wani dogo sa tana sama gajere kafaɗar ta yi ƙasa wani kafarsa doguwa ce wani ƙarama kafa gare shi abinda ake nufi dai su zama suna saiti da juna ba wani ya zo ba ya yi ciki ko ya yi waje wannan shi ne abinda ake nufi da sada sau. wannan kuma tana cewa mijina yana farautar mage siyar shi yaya matsayin abin da yake ciyar da mu da wani shi yana cin haram ko kuna cin halal wato idan wani yana neman wato yana neman abinci ta hanyar da bata dace ba ba a cewa su ma iyalansa sun ci haram su abun su halal suka ci shi Allah ya dora musu alhakin ya ciyar da su kuma shi ya je ya biyo hanyar da bata dace ba ya samu wannan kuɗi na farko ya kamata a sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana cin kudin mage na har rasulullah sallallahu alaihi wasallama an thamani sinnaur hadisi ne tabbatacce nabi ya hana a ci kudin mage to sai da mage ko sai da kare a ci kudin sa annabi ya haramta kamar yadda ya haramta kudin karuwanci to amma da da mutum zai kasance shi wannan ci sana'a sai na sai da karnuka ko yana sai da masu yana da iyalai da 'ya'ya da abin nan in ya kai musu su halal suka ci amma shi ya ci haram kamar ka yi mu'amala ne da da waɗanda suke sana'a su ba ta da kyau ko akwai mai kyau ko mara kyau a ciki kamar yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam mu'amala da yahudawa yahudawa kuma sun shahara da karɓar riba amma annabi yana sayan kayan su kuma suna ciniki da shi so ba cewa ya sayi kaya daga gurin waɗanda suke mu'amala da riba saboda haka shi ma duke su ta zama marki saboda haka su halal suka ci shi kuma haram ya ci wanda ya ce ah, mutum ne ya shuka shinkafa yan rani kafin ta gama sai damuna ta sauka so daga sai daina shayar da ita tana samun ruwan sama shin yaya zai yi lokacin zakka daga bashir hoto abin da ya fi yawa idan shayarwar da ya mata shi ya fi yawa wato shi ne fi ɗaukar lokaci to zai mata zakar wacce wato zakar wanda aka shayar wato zai ba da nisful ushri zai ba da bisa ashirin idan kuma a damana ce tafi yawa ya dan fara kuma damana ta sauka za ka mafi yawancin lokacin da aka yi wannan shuka ta yi ta yi ta ne cikin damana to zai ba zai mata zakka ta shukar da aka yi ta a damana wadda sama ruwan sama ya shayar da ita zai ba da ushiri ne zai ba da bisa goma sai shewa adamu dan lasun ke cewa ya matsayin sallah da singlet idan idan kafadu singlet iri biyu ce akwai da ba ta da kafada akwai mai kafada idan tana da kafada babu komai idan ba ta da kafada to bai dace a yi sallah da ita ba akalla a ce maka makaruhi ne gabar kafada ka waje ko da ba a ce maka sallah ka ta ba amma idan tana da kafadu wata tana da hannu wannan babu komai da mutum ya yi sallah da ita sannan ne ce ah, idan mutum ya kai cajin waya sai aka sace hmm. ah, sai wanda aka kaiwa wari ya biya a shirace wanda aka kaiwa ayi shi ne yawo hmm. shi ne zamin shi zai biya ba ajiya ba ce akwai bambanci tsakanin ajiya da ka kai abinka gurin wanda yake wata sana'a yayin da ka danka abin a hannunsa ya shiga karkashin zaman dinsa shi zai tsare maka kayanka har ka zo ka karɓi kayanka shi kuma a cikin wannan tsarewar lokacin da zai gyaran ta ko kuma zai maka abin da zai maka dai ka biya shi amma idan ajiya ce akwai ajiya in ajiya ka kai wa mutum wani abu ya zo ya sami abin da ka kai ajiya ba tare da ganganci ba ba tare da sakaci ba daga shi wanda ka ba wa ajiya to a nan ba a biya da daman sai da ka amince masa sannan ka ba shi to al'amin kuma ba za ka zo ka amince mutum ba kuma ka zo ka ce ya biya ka to da bambanci tsakanin ajiya da kuma wanda yake sana'a kana gyaran mota ko na gyaran babur kai masa gyaran motar ka kai masa to yana da kyau ya tsare maka kayan ka har ka zo ka karba idan har yayi sakaci ya bari aka sace to wannan shine zamin shi zai biya amsan tambayar yusuf ina abu ne kenan shi kuma abraham tambarawa yana cewa wanne fi inganci tsakanin sabunta ruwa ko amfani da ruwa daya lokacin shaƙa ruwa da fuskurar baki ko shafa kai da kunne abinda ya fi inganci da shakarwa da abin nan da kurkurar baki duk abu ɗaya ne wannan shi ne abinda ya tabbata hadisin ali da hadisin bin zaid cikin sahihai a cikin sahihai na annabi sallallahu alaihi wasallam baya rabewa tsakanin kurkurar baki da shakarwa da kamfata ɗaya yake yi ya kamfato sai ya kurkure sai ya shaƙa sai kuma kamfato ya kurkure ya shaƙa sai kamfato ya kurkure ya shaga shi kuma shafar kai shi ma da shafar kunne su ma abu ɗaya ne da kunne da kai da tafiya su ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ar-ras wato kunnuwa suna daga cikin kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya bambancewa tsakanin su ko hadisin da yazo wanda yake nuna bambancewa tsakanin shafar kai da da shafar kunne cewa wa akhadha li uznihi ma'an ghayr alladhi akhadha li ra'sihi wannan hadisi ne bai inganta ba yana cikin sunan al-kubra na bayhaqi hadisin da inganta shine na muslim cewa a li ra'sihi li ma'an khilaf alladhi bi yadihi fi yadihi wato ya kuma iban da ya gama wanke fuska zai shafa kai sai da ya sake sabunta ruwa sannan da ya shafi kai kuma sai ya shafi kunne sau ne ce a ina son karin bayani akan kan bayyanar mahadi da dawar annabi isa sako daga ahmad musa bakar to yana suna daga cikin A aƙida ta ahalar suna daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana na ashiratus sa'atul kubra wato akwai alamomin kusantowar alkiyama akwai manya akwai kanana to bayyanar mahadi da dawar annabi isa alaihi salam wannan duk suna cikin manya-manyan alamomi na alkiyama akwai kananan alamomi waɗanda yawa daga cikinsu masu bayyana irin yawan jahilci ya yawaita kashe-kashe su ya a shan giya ya waita mata su yawa kasuwanci ya yawa mata su zama 'yan kasuwa duk annabi ya faɗi waɗannan cikin alamomin alkiyama wanda kuma yanzu duk sun tabbata kashe mutane tun ya kisa bai san dalili ya sa ya kisan ba wanda a kashe bai san mai sa a kashe shi ba wanda duk suna cikin al'alamatu sukura wanda sun bayyana an yurfa'ul ilmi yakthuru jahl dauke ilimi jahilci yawa zaga jahilin su suka fi yawa wani duk yana daga cikin alamomi garuruwa su zama duk kasuwanni ko ina ka duba kasuwa mata su zama 'yan kasuwa wani duk ya cikin cikin ashiratu sa'a a sughra da annabi ya faɗa kuma suka bayyana akwai al manya-manya waɗanda su daga sun zo to shi kenan alkiyama kuma ta iso kenan babu kuma abin da ya rage to daga ciki akwai abin nan bayyanar mahadi alaihi salam da kuma bayyanar annabi isa alaihi salam mahadi mutum ne daga cikin wani al'umma kuma yana da nasabarsa tana tikewa da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance daga cikin zuriyar hassan daga cikin zuriyar hasan dan ali radiyallahu ta'ala anhu so kuma yadda hadisai suka zo da yawa wanda suka yi bayani hadisai masu yawa sun zo wanda sun kai matsayin tawaturi da shi yasa malamai suka tabbatar da wannan akwai wanda suke inkarin abin ba ma ba su da wata hujja sai musu kawai amma ba hujja da ke da su ta musu din ba malaman hadisi sun tabbatar da cewa hadisan da aka rawaito a wannan babin suna da yawan gaske ta yadda karyata su kusan kawai rigima ce amma ba da dan adam da ya san me yake ba zai iya karyata hadisai masu yawa irin wannan ba sai sa malamai suka tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa zai bayyana kuma sunan shi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sunan annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi sunan shi Muhammad ibn Abdullah kuma nasabarsa daga cikin nasabar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato zai zama cikin sharifai sannan kuma zai bayyana a Sham sham yankin sham shine yankin siriya jordan labanan na wannan shine yankin sham ba a madina ko maka zai bayyana ba ko a nigeria ko a sudan sannan yuslihu lahu fi laila wanda ya tabbata hadisi cewa farin tasowarsa ba zai taso haka mutum mai addini ko mai kula ba amma dare dai Allah zai gyara shi to duk irin waɗannan su ne alamomin da suka sa aka yi ta gane mahadin ƙarya da aka yi ta yi an yi ta yi a baya can wani ya zuci ne mahadi alhalin shi bai fito da gidan annabta ba ko kuma sunansa ba muhammadu bin abdullahi ba za ka yi sunan shi abdullahi shi sunan shi abdullahi ko sunan shi ahmad ko sunan shi abin nan sannan wani zai taso tun farko ma da mutumin kirki shi wannan sulhu lahu fi laila kuma wani zai taso a wata ƙasa da ba a nan ne abin nan ɗinsa ba so waɗannan alamomi da suka tabbata sunna su suka rika bayyana bambanci tsakanin mahadin gaskiya da wanda yake na karya akwai mahadi da wasu ke da'awar cewa shi wani an haife shi ma yana na aboye tun cikin karni na biyu shekara ta biyu da wani abu aka haife shi ya dana dan kankani ya ya boye saboda azzalumai kuma har yanzu yana nan cikin rami saboda shekara dubu da wani abu shekara dubu da wajen ɗari uku yana yana boye a rami bai fito ba to wannan shi ma baya daga cikin ah, aƙida ta ta sunna aƙida mai kyau wannan shine mahadi annabi isa shi ma hadisai da yawa mutawatirai sun zo wanda suke tabbatar da cewa annabi isa alayhi salam zai dawo akwai abin nan fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawm alqiyamati yakunu alaihim shahida babu wani daga cikin ahalin kitabi sai ya yi imani da annabi musa ka annabi annabi isa kafin mutuwarsa wannan damirin kabla mauti yana kuma zuwa ga ga annabi isa alayhi salam wanda yake nuna cewa annabi isa alayhi salam yanzu yana sama kamar yadda Allah ya ce barrafa'ahu ilayhi Allah ya dauka shi ne ba a kashe shi ba bai mutu ba amma qatalu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahu wa innal ladhina wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilayhi haka Allah ya ɗaukaka kashi sama ba ba mutuwaye ba yana nan da ransa to babu wani ahli kitabi face sai ya imani da shi kafin lokacin da zai sauka dole sauran ahli kitabi su imani da shi su yadda cewa shi ba Allah bane ba dan Allah bane su yadda cewa shi manzon Allah ne bawan Allah ne kuma su imani da abin da zai sanar da suna. cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa shine ma'anar la yu'minu nabi qabla mautihi to sannan akwai fadar Allah wa innahu la ilmun lis akwai qira'a wa innahu la alamun lis shi annabi Isa alama ce ta ta matsowar alkiyama shine abinda ake cewa abin alamatu sa'a ko ashratu sa'a haka wasa alama ce akwai hadisi cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lafi kuma Ibn maryam adlan muqsitan يكسر eh, الصليب wa الخنزير ويفيض الماء ويفيض المال annabi isa zai sauka cikinku yana mai adalci eh, yana mai hukunci yana mai adalci eh, ce zai karya duk wani cross sannan kuma ya kashe alhanzir sannan kuma dukiya ta yawaita har ya kasance an fitta kudi ana neman wanda zai karba an rasa kowa yana da shi shi ma yana neman kai da shi to wani hadisi ne tabbatacce kuma hadisai sun tabbata akan cewa zai sauka shi ma a sham ne kuma annabi abin nan mahadi shi zai masa zai salla a bayan mahadi zai salla a bayan mahadi na cewa imamukum fikum minkum shi zai ja shi shi zai ja shi sallah to da hadisai dai da yawa din suka tabbata malamai sun rubutu a kansu sun tattara su sun yi magana a kansu wannan ita ce aqida ta ahlus sunna ita ce aqidar duka alwana abin mutanen kwarai na wannan al'umma na wannan al'umma sai wannan take cewa malam tambaya ta shine akwai saki bi tsakanina da mijina bayan rasuwarsa da wata biyu sai yan uwansa suka ce yi kafin ya rasu ya faɗa musu cewa saki uku ya yi mata kuma ita ta san saki biyu ne kawai amma sun barta ta koma gidansa ta yi masa ta kaba shin ta sako kuma za ta iya cin gadonsa daga rabi abu to saki miji shi ke da saki shi ke da saki kuma saki na sunna shine ka saki mace ba cikin al'ada ba wato bayan ta yi tsarki ko kuma ta sake ta da ciki kuma saki daya ba sama da ɗaya wani shine sakin sunna idan har sakin da yake mata na sunna ne to wani abu ne da za a iya sani ya sake ta ta koma gidansu bayan tana cikin idda ya dawo da ita ya kuma sakinta ta koma gidansu tana cikin idda ya kuma dawo da ita kaga in yi saki wani abu ne da kowa zai sani in kuma irin saki ɗin ne na a dunkule a faɗe shi a ce na sake ki uku ko na sake ki na sake ki na sake ki to kaga shine za a iya samun saɓani uku ya yi ko biyu yi ita ta ce sau biyu ya gaya mata su kuma su ce sau uku ya ce ya sake ta to a gaskiya mafi ingancin magana shine saki irin wannan dunkulalle a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗaya yake lokacin sayyidina abubakar a shekara biyu ta sayyidina umar duk a ɗaya yake sai da sai na umar ya ga mutane sun mai da sakin abin wasa sai mutum ya ce na saki sau talatin wani ce na saki sau ɗari sai ce to duk wanda ya ce ya saki matar saki uku irin wannan to za mu tabbatar masa da sakin za ka ba za mu basu su koma ba yaya haka domin eh, dawo da mutane kan shari'a maimakon arka wasa da shari'a saki hukunci ne daga cikin cikin shari'a bai kamata mutum musulmi ya rika wasa da shi ba sai na umar a matsayinsa na shugaba sai ya ɗauki wannan a matsayin wata hanya ce ta yi horo to daga nan malamai sai suka bar abin haka a kai tafiya da wanda ya ce ya saki matarsa uku sai a ce to ba za ta koma ba ya zama dalak ne wanda yake ba'in wato saki ne wanda babu komai a cikinsa to idan irin wannan ya yi mata kuma an tafi akan maganar wanda babu komai ita ta ce biyu ne su suka ce uku ne to shaidu ne za su tabbatar da ka samu shaidu adalai wanda suka ce mu a gabanmu ya don shi ke da daman damar sakin kuma sakin nashi ko ta sani ko ba sani ba sunan shi shakki ba wai sai mace ta san da saki sannan yake saki ba mutum na iya sakin mata shi ba ta samu labari ba sai bayan watannin iddata ta ya wuce ma ta yi tsarki uku sannan ta samu labarin ai ya sake ta tun wajen wata hudu da suka wuce to kenan ta fita daga iddata daga ranar da ta samu labari wancan lokacin da ya yi sakin shi ake lissafi da shi ba wai lokacin da ta samu labari ba sauraka shi shi ne mai saki kuma sakinsa in yi ya tabbata ko ta sani ko wata sani ba idan da su za su kawo wato a samu a shaidu a dalai ko shaidu da yawa waɗanda suka ce mu a gabanmu ya yi wannan ikirari shi kenan za su tabbata sakin yayi amma babu shaidu kawai sai da'awa wato kawai wasu ne cikin dangi ko wani cikin dangi kawai ya ce shi shi a gaban sai ba ba wani wanda zai zama shaida kuma watakila yana da maslaha ko nan yana ta gado ko wani abu to kaga wannan eh, ba za a saurari maganarsa ba yawanci da irin wannan fitina alkali ke shiga cikin ta don shine zai iya tabbatar da wane ne yake da gaskiya cikin mutanen biyu don ya ba wa mai haƙƙi haƙƙinsa sannan idan har sun batta ta yi masa takaba to wannan ya nuna kenan ƙarya suka yi mata tunda in har saki uku ne to babu wani zancen ta yi masa takaba ta zama ba matarsa ba ce daman za ta yi masa takaba ne idan matarsa ce amma idan ta zama ba ina ce ba ita ba ba matar ba takaba ba gado amma har ta yi masa takaba to ba abinda zai hana su ba ta gado haka watakila dai sun faɗa ka ne don su hana ta gadon sa fa'iz ambata yake cewa malam shin da gaske ne idan dalibi ya tafi wata jihar karatu zai yi kasar ne na tsawon kwanaki uku kawai wannan sabani ne daga malamai wasu suna ganin dalibi idan ya tafi karatu zai yi zai ɗauki tsawon lokaci to kama zai yi shekaru yana karatu a can ya tafi zai shekara a gari yana karatu to suna ganin kawai ya zama ɗan gari ya ciki sallah yayin da wasu ke ganin tun da dai ba da ya zama ya je ba to yana nan a matsayin matafi don haka zai yi kasar tsinsa in har shi kaɗai zai yi sallah ko da ire-irensa amma idan ya bi yan gari sallah to wajibi kuma ya ciki to daga cikin masu wannan akwai wanda suna ganin wajibi ne ma sai ya bi sallar gari wato in ya ji kiran sallah ya ji sanda aka kira sallah wajibi ta masallaci wajibi ta masallaci kun kuwa zai ta masallaci to zai cika shi in ya zauna a gida ne zai sallasa to zai iya yin ta biyu don haka malamai sun kasu gida biyu wajen wannan matsala shek isamin alaihi rahmatullah yana daga cikin waɗanda suke ganin ɗalibi ko shekara nawa zai yi yana karatu a matsayin bako yake ba ɗan gari ba zai iya kasar to amma yana wajabta masa ya je masallaci in har ya ji kiran sallah to kaga in har inda yake garin musulmi ne ana kiran sallah kaga dole zai ji in ko zai ji to a gurin shek isamin ɗin da ya bashi damar ya kasaru to ya wajabta masa ta masallaci kaga dole ya cika sa kenan sai dai idan uzurin bacci ko mantuwa ko wani abu ya gito ko wani abu ya dauke masa hankali har aka yi sallama to yana ganin in ya tashi zai yi kasar su ne in ya yi kasarun babu komai a galibi ni nakan ba da fatawar cewa idan har karatun zai wuce shekara daya ko zai dauki shekara daya abin da ya sama to ka daukan ka a matsayin dan gari ka bi yan gari sallah kuma ka cika sallah ka yafi don ka fita daga cikin sabani da rudani sai a ah, salisu ya kake cewa malami ne ne hukuncin karanta hasbiyar lahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim goma da safe goma da la'asar goma da dare shin akwai abin da ya inganta akan haka babu wani abu da ya inganta daga sunna karanta waɗannan ah, da safe da yamma da daddare a ah, faɗar hasbunallah wani imal wakil ko hasbiyallah wani mulki wani abu ne da annabi annabi ya faɗi annabi ibrahim ya faɗe shi lokacin da aka yi yunkurin jefa shi wuta Allah ya tsare shi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai suka faɗe shi lokacin da kafirai suka yi musu gangami suka zo za su yaƙe su suka faɗi alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel saboda ka faɗar hasbunallah musamman lokacin da kake hango wani abin da zai cutar da kai abu ne mai kyau amma kasancewarsu a matsayin wuridi na safe da yamma da daddare wannan bai tabbata sunna ba wannan sai wanda yake neman karin bayani akan yaya ake rakatan alfajir rakatan shi ne yayin da alfajir yake to yayin da ka tabbata alfajir yake to ka tashi kai raka'a biyu nabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi su a gida yake gida kafin ya tafi masallaci wannan ita ce rakatan alfajir ba wai tana da alaka da kiran sallah bane in ji alfijir yake to shi yasa ake ce mata rakatul alfijir idan mutum ya shigo masallaci bai yi a gida bai shigo masallaci ya yi su ya yi waɗanda bi to sun wadatar da shi barin yin tahiyatul masjid su ne a matsayin tahiyatul masjid sai zauna kuma ya saurari zuwan liman a yi sallar asuba in ya zo kuma liman ya fara sallar asuba to kai ya ce zai koma baya akwai waɗanda suke irin wannan liman ya fara sallah sai su ce to ai zai yi dogon karatu su kuma raka'atai alfajir za su yi karatun ba tsawo ba za su je kawai su yi tasu kanan zo su shiga su tare da liman wannan kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, idza uqimatis salat fala salat illa allazi uqimat wa illa al idan aka riga aka yi ikama to babu sauran wata sallah sai sallar da aka yi wa ikama wato sai sallar farilla din kamar da zuwa cikin wata ruwayar haka babu babu wata sallah ta nafila yayin da liman yayin da ka shiga masallaci liman ya ta da sallah yana sallah farilla dole ka bari sai ka gama ya zo a sunna zuwa cikin sunan abi da'ud cewa mutum yana iya yi bayan an gama sallah yana iya tashi ya raka ta alfajiri daga baya wato yana iya rama ta bayan sallah su ba sai wani ke cewa assalamu alaikum akan makallawa da Allah a yi min bayani a kan istikhara kamar yadda suna ta koyar da mu to istikhara ita ce sallar da mutum yake yi raka biyu yayin da wani abu ya bujiro masa mai mahimmanci kasuwanci ne aure ne wani abu dai wanda yake ganin tafiya ce wata alaka ce zai kulla da wasu to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya himmatu da wani abu mai muhimmanci ko yayi kurin aikata wani abu mai muhimmanci to yayi sallah raka'a biyu ba ta farilla ba wato ya zama sallah ce raka'a biyu amma ba ta farilla ba sannan idan ya gama bayan ya yi sallah ya gama sai ya yi addu'ar da annabi sallallahu ya koyar Allahumma inni astakhiruka bi qudratika Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la ta'lamu wa la a'lam wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayran li fi dini wa ومعاشي وآقبة أمري وآجله أو آجله فاقدره لي ويسره لي آه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري وآجله أو آجله فاصرفه عني وصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به تي وانا الدعاء a lokacin da yake wannan addu'a in yace Allahumma in kunta ta'lamu anna zai fada abin da yake so ya fada annaz zawaja annat tijarata annat ya faɗi ya sanya buƙatarsa an eh, zawaje bi fulana an aure da wance ko tafiya da wani ko abota da wani ko kasuwanci da wani sai ka faɗa sai kuma ka ce Allah in alkhairi ne Allah ka tabbatar mana da shi ka sore mana shi ka sauƙaƙe mana shi in kuma sharri ne Allah ka kawar da ni da kansa ka kawar da shi da kaina kuma ka kaddara mu abin da yake alkhairi kuma ka samun yardarsa a zuciyata wannan ita ce istikhara idan mutum ya yi to ya ba wa Allah zaɓi kuma Allah shi zai zaɓa masa abin da ya fi alkhairi kamar yadda ya ce ya bar masa zaɓi ita istikhara ba kamar yadda wasu ke zato ba ko ake gaya ma wasu cewa in aka yi istikhara to in kai bacci Allah zai nuna maka abin da ya zaɓa maka saboda haka sai mutum ya ce ya yi istikhara ya gani a bacci wannan ba ba inda aka buwaito cewa haka istikhara take istikhara ka ba wa Allah zaɓi sai ka jira ka game Allah zai zaɓa maka akwai wadda suke cewa za ka ji kana san abin to ai daman kana son abin ne wanda zai ce ni fa da na istikhara na sai na ƙara jin ina san abin wato sai ya ce to wannan ya nuna Allah ya zaba min abin to in har daman ka tana son abin san da kai istikhara shikenan zaka ji san abin da ma a ranka to wannan ba alama bace kai dai ka roki ubangiji su subhanahu wataala ya sassauta maka ya sauke maka ya baka hanyar wannan abu tunda ka ce ubangiji ya hore maka wannan abin to yayin da kaga abin yana kana ta samun nasara a ciki abubuwan eh, hanyoyin tabbatar abin suna ta ƙara samuwa suna ta ƙara buduwa kaga wannan yana nuna ubangiji ya karbi addu'ar ka in kaga matsaloli suna ta giccowa in aure ne ana ta samun matsaloli yau kubata da ita ko kuma a'a wani daga cikin dangi ko cikin kakanni ko iyaye ci shi bai yadda ai wannan aure ba a zuwa ita rigima to kaga sauƙaƙewar anan babu ita to alama ce da take nuna wataƙila ubangiji wani wata ala yana so cire maka san abin daga ranka sai ka fi dare ka bar abu wani ce assalamu alaikum allah ya cika malam ya kara mara albarka amin tambaya ta ita ce malam da allah yayin da aka hada sallar azahar da la'asar sakamakon ruwan sama to ya halatta bayan idan da sallar mutum ya wato ya sunnonin da ya saba yi na rawatin mutum zai iya yin su bayan kammar sallar la'asar din daga muhammad to yawancin malamai ba sa tafiya akan hada zahar da asar saboda ruwan sama saboda asali an sassauta abin ne saboda saboda wahalar fitowa masallaci kamar sallar magriba da isha'i an sani salloli ne da ake su da daddare kuma galibi mutane sun koma su yayin da aka yi magriba mutane za su koma gida su sake fitowa isha'i to in ana ruwan sama ko da ruwan sama ko da cabi ko da duhu ko iska to akwai wahalarwa ga musun ya shiga gida ya sake fitowa shi yasa sai aka masa sauki akan cewa su haɗe to amma idan da rana ne galibi mutane suna kasuwa suna guraren aikin su in aka gama sallan nan ma zuwa za su ci gaba da harkar su ba gida za su tafi ba to tunda har za su iya ci gaba zuwa harkar su ne za su iya dawowa su yi sallah to shi yasa da yawa daga cikin malamai ba su tafi akan hada magariba da abin nan afuwan da azhar da la'asar ba wasu daga ciki kaɗan sun yadda kamar a cikin hanabila akwai wanda suka yadda cewa ana iya haɗawa shi ne a jinkirta misali ana ruwan sama a zahar ta yi shi kenan sai a haƙura da yinta har zuwa watakila kafin la'asar ta yi ruwan ya tsagaita in la'asar ta yi sai a je a yi wato maimakon a ce mutane su fito ana cikin ruwan sama saboda haka sai su haƙura ba wai ana a zahar ba ruwa ya sauka kuma ku tashi ku yi la'asar a'a ba a zahar ta zo daidai lokacin ruwan sama to kaga ai mutane in masallaci za su tafi akwai ruwan sama akwai yiwuwar su jike a hanya to sai a ce to a bari in la'asar ta shigo sai a hada yi da zahar din shine shine shine hada sallah zahar da la'asar a lokacin ana ruwan sama wasu daga cikin malamai suna ganin ana iya yin haka to kaga idan a zahar za ka yi idan azahar za ka yi da la'asar a lokacin la'asar kaga in ka je masallaci akwai raka'o'i da za ka yi wannan kafin sallah a bayan la'asar kuma babu wata ratib da za ka yi a wajen lokacin sai wanda ya ce da alamala a yi jan hankali a kan mutanen da suna ji ana kiran sallah amma ba za su tashi su masallaci ba har sai an yi wasu raka'o'i wasu ma sai an idar da sallah sallah za su yi sa da nasu sabon jan Allah kara da lafiya to ya kamata dai ita sallah a ɗauke ta da muhimmancin da take da shi ita ce rukuni na biyu bayan kalmar shahada babu kuma wani abin da sahabbai suka yi tifaki a kansa cewa barinsa kafirci ne sai sallah sallah ita ce tozan addini ita ce imaduddin nabi ce ita ce imaduddin man aqama ha faqad aqama ad-din wa man dayyaha fa huwa limasi wa ha'adiya wanda duk zai tsayar da sallah wanda dai zai tsaye da sallah ya lura da ita to zai lura da sauran ayyukan addininsa wanda dai zai tozarta sallah to sai ya fi so sauran kowane abu na addini sai ya tozarta kowane abu daga cikin ayyukan addininsa haka yana da kyau a ɗauki sallah da muhimmanci kuma sallah cikin jam'i tana da muhimmanci kwarai da gaske yawa daga cikin malamai suna ganin wajabcinta wato suna ganin wanda baya fita sallar jam'i to yana yana yana yana laifi ne ah, sannan kuma riskar rako'in farko yana da falala sosai maimakon mutum ya zauna kullum yana sahun baya sannan yin wata jam'i wato a dasa wani jam'i a cikin masallaci bayan liman ya gama nashi ba shi aka fi so ba yana so don ana so a tattaru saboda duk sanda adadi ya karu to ladan kuma na jam'i yana karuwa bayan ladan da yake wannan tabbatacce ne da ce sallar abin sallar jama'a tana fin sallar mutum ɗirla da 25 ko da bakwai to wayan wannan kuma tana karuwa da yawan adadin da mutane suka halarci sallah sallar da aka yi ta mutum abin nan sallar da mutum uku suka yi ba daidai take da ta mutum biyu ba sallar da mutum biyar suka yi ba daidai take da ta mutum hudu ba to haka duk sanda adadi ya karu to ladan kuma yana karuwa to kaga ce. a haɗu a yi sallar gaba ɗaya sai an fi samun ladan sosai fiye da waɗannan su zo su yi tasu waɗannan su zo su yi tasu waɗannan su zo su yi tasu wanda sai tambayar da take cewa ya halatta mutum yi sallama ga mutanen da suke cikin masallaci misali ya shigo ya sami saboda ya ga wasu ya yi in suka ci masallaci suna yin sallama ga waɗanda suke ci alhalin kuma suna yin nafi na'am ba ce ba inda nafsi ya zo cewa ka kai wa mutum a masallaci sallama annabi yana sallah ana masallama. sallama ana so an tambaye shi cewa ya kaga annabi yana mayar da amsar sallama idan yana salla yace ce naga yana nuni da hannunsa yana ishara da hannunsa kaga shi yana sallama ana masa sallama nabi lokacin da yake cikin masallaci almusi'u salati mutumin da ya sallasa ba daidai ba da ya gama cewa akai sai ya zo sai wa annabi sallama a cikin masallaci ne ko so ba a ce wai da mutum yana masallaci ba ka masa sallama kamar sun sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci wato na rana ta asabar ta shida ga watan satumba shekarar dubu da goma sha bakwai ne da ashirin da bakwai ga watan zulhijja da ta dubu da talatin da takwas inda aka saurari tambayoyin da aka aiko tare da kuma da amsoshinsu daga babban malamin mu a shekar ta sani umar jan lemo kafin mu sallama za mu ƙara tana masu sauro hanyoyin da ake bi wajen aiko da waɗannan tambayoyi akwai lambar waya ta sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku kuma sifili bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai sifili bakwai sifili uku shida sifili hudu daya hudu biyar biyar kuma adireshin mu na imel na fotorahama gmail.com a madadin gidan rediyo rahama furinci al'umma da kuma babban malamin namu a shirin da sani umar lemo wanda yakan zo domin amsa waɗannan tambayi naku sai bashir idris sun wanda ya tattara sauti ya zo gare ku inda na gabatar a wannan mako na fiye haya nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan na daɗe ban yi ba ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi misal ada ya kan fasuli daya bakwai Allah a yau zan jagoranci gabatar da shi nabiyina muhammadin wa ala alihi muhammadin wa ala alihi